Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farja. Shugaban muminai Imam Ali alaihi salam a cikin Nahajul Balaga yana cewa idan shi dan yana son ya warware imanin mutane matakin farko zai raba tsakaninsu ne. idan ya raba tsakaninsu sai ya bi ɗaya bayan ɗaya ya warware musu imaninsu ina fatan allah ubangiji zai kare mu daga sharrin shi dan. balantana har ya samu daman raba kawukan mu. da kuma warware imanin mu baki daya. Assalamu alaikum yan uwa masu kallo da sauraron mu. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka. A yau za mu ɗan yi tsokaci ne akan abin da ya shafi haƙƙin shuhada. Haƙƙin shuhada dai wani al'amari ne wanda ya kasance wajibi akan duk wani mabiyin Said Ibrahim Yaqub el ba ma ga mabiyin Said kaɗai ba ga duk wani ma'abocin imani yana da kyau ya nuna kulawarsa da tausayawarsa ga maraya wannan haƙƙi na shahada naira ɗari ne kacal ake bayarwa a wata abin da yasa na ce kacal kuwa idan muka yi duba da yadda muke hidimta mu wayoyinmu wajen siyan data da sa credit a waya ko da wayarmu ta samu matsala za duk yadda za mu yi domin mu ga mun magance wannan matsalar so don haka naira ɗari ba za ta gagari mu ba wanda za mu biya haƙƙin shawada da shi abin ban mamaki sai ka ga ɗan uwa ko ‘yar uwa suna wadaƙa da kuɗi musamman idan bikin abokinsa ya tashi ko bikin ƙawarta kuɗin anko kuɗin liƙi da dai sauransu amma mun gaza cire naira dubu ɗaya da ɗari biyu mu bayar haƙƙin shawada abin da ya da kwai ɗaura kai da takaici wanda da yawa wasu wajajen iyayenmu su ne suka fi ba da haƙƙin shahada fiye da mu matasa ban sani ba ko muna tunanin komi na harka iyayenmu ne ya kamata su yi mu sai dai mu zira ido mai kallo